kimanin mako ɗaya bayan kaddamar da bangare a jam'iyyar apc rapc jam'iyyar ta ce za ta ɗau matakin gurfanar da buba galadima da ke jagorantar bangaren kotu tun farko dai shugaban apc Adam Sashimole ya so shashantar da batun na sabuwar apc dama buba galadima ya yi tsinkayen hakan ka iya faruwa mu ne halattattun shugabannin apc ba su ba don su ba a zaɓe su bisa halarci ba yan agola ne su mu ne halattattun 'ya'yan jam'iyya mu aka sani idan suna da wata magana da basu yadda da mu ba su tafi kotu ma same su a can mu tabbatar musu mu ne 'ya'yan halal mataimakin shugaban apc na arewa lawali shu'aibu ya ce duk wata barazana ba za ta shafi nasarar shugaba buhari ba wala ba mu da wani haufi game da 2019 eh, ina tabbatar maka in dai buhari ne yan takararmu na shugaban ƙasa za mu je mu kwanta mu ta ina tabbatar maka da haka bacci kuma eh, musan insha Allah zaben za mu ci malamin sha ba akwai zan tuna ma fa akwai wani gwamna da ya irin wannan baccin da ya tashi ya samu an riga an ka da shi zabe eh to ni na sa abin da ke ai shi president Muhammadu Buhari ƙasan nan yau ka tsaya ka duba don Allah ko kai aka tambaya yanda yanayin kasar nan take yanzu yanda aka shiga ciki yanzu in ba shi ba wanda zai iri ƙasar nan akalla da daga yanzu a shekara hudu da ke gaban mu dattijo a apc barayin bauchi sunusi babar takko ya shawarci apc da shugaba buhari su rika la'akari da lamuran siyasa eh mu ma ba muna son buhari ya faɗi ne. ai da ba ma son buhari ba za mu shiga apc ba amma muna tsoron kada wani wanda ba a tsammani ya zo ya kada buhari don yana iya faɗuwa matsayi na allah ne Allah yana ba wanda ya ga dama wanda kake tsammani da wanda baka zamani duk idan Allah ya ce shi zai zai masana siyasa dama sun yi hasashen wannan wata hanya ce da 'yan jam'iyyar apc za su samu damar ficewa zuwa jam'iyyar pdp ko wasu jam'iyyun adawa musamman ma waɗanda ke fargabar ba za su samu tikiti daga jihohinsu ba akalla dai zuwa yanzu an ga bayanin sanata dino mai layi na komawa pdp inda ake sa ran wasu ma za su ɗau irin wannan matakin nasiru da mail hikayar murar amurka daga abuja najeriya